bidiyon da ke tafe za ku ga abubuwan ajabi tsakanin mutane da gwamnati da malam ahmad ali wanda ke kofar na isa kano nigeria na farko za a saka atm a cikin akawun din aljanu za a fito da kudin najeriya kowa igansu gwargwadon wanda zai ishe mu mu sha ruwan azumi an fahimce ni ba wai masu yawa ba gwargwadon dai wanda za a san kuɗin najeriya ne to za a fito da su yanzu a idan kowa an fahimci ni to sai abu na biyu ita mai tambaya fannin mace ce ga sallah ta zo to ya kamata ita ma a sata a nemo mata sarkar da za ta yi adan sallah da ita to sai abu na uku muna san aljana ita ma a cikin wannan akwata ta kawo mana kyautar abin da zai birge mu me abin da zai birge mu akwai wani tufafi da ake kiransa alhayiri muryar mijin aljana kenan wanda zai nuna mana kaɗan daga cikin abubuwan al'ajabi bayan da muka kai masa ziyara bisa yawan tambayoyin da masu kallon mu suka yi na son ganin girkin aljana ko da yake a lokacin da muka kai masa ziyara ba ranar girkin aljana ba ce inda ya buƙaci mu zo bayan ramadana jiya a ciki to shine zai zanto ali atm ɗinsu ni kuma saka a cikin akawun ɗin aljanu su kuma su ba mu kuɗin da za mu ruwa a wannan haɗuwa ta hatimi na bankin aljanu an fahimta to bismillah sai mu fara ta kansa rabbana da minna arjigani da bilis arjigani da bilis ko da kika ajiya cewa ila bilis wannan maganin za mu sha wancan an sa ATM ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا عبد الجميل لابد نعم amin sakakun hala'in yesun amin sakakun hala'in yesun bai haƙi muka lazi arba ɗalisun habalisun mabarusun salisun kafalisun kakalimin hayalisun da ɗalisun abatisun yabatisun bai haƙi Muhammadu rasulullahi a hasko ne hajiya a hasko ne hajiya rike mata ba da zamu da ajiya ta samu harka ta daha sai ta daura ta an janye wannan gida a hasko ni hajiya a hasko ni hajiya ana ƙaru da rai ana ƙaru da rai ƙarshen kujerar matakin mukamin tubansawa kenan a duniya kai ko a lahira Na kuma tambaye shi ta yadda aka yi aka samar da wannan kuɗi tsarka da abin sallah. Ba na banki na ba ne. ba na kuma kowane banki ba ne za ku ga wani hatimi mai ismin lawal azam to a cikin wannan hatimi ana aka ciro wannan kuɗi akan ce yawanci irin wannan kuɗi da suke ɗaukowa wai kamar satoshi suke yi wannan masu sari kurjin ne masu sari ne su ne waɗanda za a ce su ne sun sato amma na ba sari kurjin a ji a kuɗin su nasu na kansu suka ɗebo to ga tsarka na mun ga an kawo shi daga eh. idan aka ɗauko shi duk inda kika ga sarƙa da inda ake yin ta da kuma inda take zama a duniya ba inda ta kuma tsayi irin dubai da saudiya to ita wannan sarka daga saudiya aka kada mun kuma sake tambayarsa kan yadda zamantakewarsa tsakaninsa da aljana yake tana zuwa da surar kadangare tana zuwa da surar sikeleto kwarangwal kaga ya shigo gidan nan tare shi sannan tana zuwa rabon mutum rabo kofato sannan kuma tana zuwa a mace wacce take bata wuce shekara yar 25 ko da uku ba to tana zuwa a waɗannan yanayi wata za'in kuma ta zuwa tsohuwa wani sa'in a yarinya kuma ya kasance in saurare ta ni da na ganta zan gane ta aka ma ta kai matsayin abokiyar zaman ta ma tana gane ta to shine in aka je kuma abin da nake bukata na auratayya tsakanin mu ne sirrin aure bai kamata a tallata shi a rediyo ba na abincin ta jini ne bargo da naɗaɗɗen kashi sai kashin da dan adam ya kasa ci ya jefar da shi to shine take ɗauka take ci sai madara sai masu kallon mu su yi dakon girki ko abincin aljana da zarar an sauke azumin watan ramadana baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya